yana mai zana yabo ga gwamnan na Gombe muhammadu Dan Yahaya bisa ga shimfiɗa ayyukan alkhairi da ya ce mai girma gwamnan yana barkatawa a lungu da sakuwa na jihar Gombe. In ayyukan da ya ce ta tabbata mai girma gwamnan hudu tara da hudu sai an yi sa jihar Gombe. Don haka ne ya ce bakin suwan cananka ma'ana yan jam'iyyar na adawa ya yi shiru domin sa abin hiɗi. Farko muna yi wa Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai komai godiya bisa irin waɗannan ni'imomi da ya mana da kuma irin kawo mana shugaba jajirtacce haziki ni tsatse mai basira mai kwanciyar hankali wanda Allah ya ba shi dama yake gudanar da gombe a yau kuma yake yin abubuwansa a cikin nutsuwa da kuma abin da ba sa bukata din kuma abin da ba sa so din wannan nutsuwar da wani abu ne ba sa so din eh abin da ba sa so shine nutsuwar da Allah ya mar da kuma irin baiwar da Allah ya mar ai su har yau har gobe ba su taɓa tsammanin mai girma gwamna alhaji muhammadu inuwa yahaya yana da wannan basira da baiwan ba sanda suka ga ya dawo gwamna Da kullum su su in ma ya dawo gwamna din to suna masu tabbatar wa duniya cewa babu abin da zai iya yi saboda sun manta Allah. Ita eh, masuwaye ne. kuma eh, abin da ke faruwa wannan kakuwa san su a Gombe ai biliya. wannan bawan Allah babu abin da ya kamata a ce mun ci gaba da marban da addu'a yanzu biliya ka duba abubuwan da ya yi a su bolari mala'inna kagarawal da wurare bila adadin yanzu gashi an kawo kusan mutum ɗari biyar an musu salari na dindindin eh, ah, ba dai na dindindin ba saboda shiri ne na gwamnatin tarayya kuma wa'adi gare shi to shi nan shiri ne na gwamnatin tarayya kuma wa'adi ne gare shi a lokacin wa kawo shi ba lokacin wa madina Inuwa ya kawo ba mu babu wanda muka sani in ba shi ba shine shugaban mu shine gwamnan mu shine majalisar ɗinkin duniyar mu gaba ɗaya kuma ya zamto mana dole ya zamto mana wajibi a matsayin mu na talakawansa mu tsaya mu kare mar kima daraja mar taɓasa, domin yayi abun da ya kamata a ce in ma za mu bada rayuwar mu koren mu za mu bada shi ba don komai ba saboda yanda yake kaunar al'umma da yanda yake abin da zai isa kan talaka kai tsaye da kuma irin yanda Allah ya yi shi ne tsatsai babu ba ba ba ba baya cin goro baya eh, layino layino laptop kuma alhamdulillah mai girma gwamna ka zamto mutu kare ba a gare mu Ito eh, kalin na faɗa naji batun hanyoyin da aka yi a aka kaddamar a malan ina ka kagarwal da unguwa uku da ko bulare a sai dai kuma gashi ana ji al'ummar yankunan suna ta cewa da ma ba a yi ba saboda yanayin da ake biyan kuɗin diya din shi sa suka ce tun farko da ba ba sa bukata saboda abin da suke da zai farin ka ce wayanda suke bukatan kowa ya san su wayanda ba sa son gombere wayanda ko ba sa bukata su ga yana wannan abubuwa da ci gaban to da haka kawai wannan bile da su ka daina sa sunan talaka ciki talaka babu ruwansa da wannan babu abin da ya shigo talaka ciki eh, to ai talakawan ne aka daukan ma aka daukan ma filayen nasu ko kuma gidan su da za amfani da shi gurin gina hanyoyi eh, ina zuwa ina zuwa a kullu yaumin wa'anda suke wa'annan abubuwan suna so a koda yaushe su ga kasawarsa a koda yaushe su ga bai taɓuka komai ba babu abin da sa suke faɗa da shi saboda ba baya yadda ya ɗauko dukiyar al'umma yana bin su da shi gida-gida shi komi nasa na talaka ne kuma ya ce talaka yake jagoranta kuma ya ce shi talaka ne suka zaɓe shi ya ce Allah ne ya kawo shi wannan wuri sanadiyar talaka kuma don haka duk abin da zai yi domin ya ga cewa ya kawo gudumawa ko ci gaba wanda zai shafi talaka kai tsaye to abin da waɗancan ba sa so biliya kuma Allah ba zai taɓa nuna musu wannan ba sannan ko sun riga da sun manta Allah sun ajiye Allah a gefe al'umma ina mai tabbatar muku babu wanda ya cancanta ya dace wanda yake tuka mana wannan mota ta mu a zamanin yanzu Alhaji Muhammadu Inu ya yayi abin da ba yi tsammanin za a iya yin sa ba yayi abin da waɗanda ba sa tsoron Allah suna tunanin cewa babu abin da zai iya tabuka saboda sun mar mugunta sun mar bakin ciki babu irin tuggu da bala'i da wanda ba su gina mar ba amma eh, da ya na faɗa wani da kai ne kai ne da kake shiryawa saboda ba ga wani tugu ko wani abu da aka shirya mai gina gona ba to bile zan maka gori fa kai ba dan gombe ba da daga Kano ka zo ai shi yasa mu mun fika sanin su yawa da haka mu mun san su talakan gombe sun san su kuma za mu ci gaba da kira ga talaka kar su yadda su bi makauniyar hanya a ko da yaushe so ake a jefa su a cikin wani rami wanda ba za su iya fitar da kansu ba tun da dai shi mai girma gamna wanda ake yi wa hasada aka yi wa bakin ciki wa'annan din kuma da suke ƙara martubbu su suna so dama kullum da safe safe da subbe subbe suna so su yanda za a yi su jefa shi cikin rami kuma Allah ya ce musu akhir Allah ya ce musu ni na isa bayan ni babu wanda ya isa wannan bawan nawa duk abin da kuma dane ne kuke to duka dai wannan layi ne na zargi wanda ba Allah al'umma jar gumi sai da kai ba saboda babu tabbaci akan abin da yake faɗa in ka ce al'umma Gombe su ba za su yarda da ni wannan kai wani magana ne kawai kai kada gani a koda yaushe mai girma gwamna idan ya fito yadda kasar aljanu ne ake turowa suke ta tururuwa kowa yana so kawai ya zo ga wannan bayan Allah ba fa ana sarrafa mutane za a je ba ba wai ana gaya mutanen wurin yau gashi za mu zo wuri kaza ba ku zo ku taru ko kuma a ce za a kira komishinoni advisors chamomi ku zo ku rika duk babu wannan hasali ma wani lokaci zaka samu da motocin ma guda uku ne ko biyu a koda yaushe shi bai da wani buri a rayuwarsa illa ya ga cewa ya kawo abin da talaka zai amfana to da haka al'umma ina mai ƙara tabbatar muku ba mu da shugaba ko jagora da ya wuce alhaji muhammadu inuwa wahiyya idan kuma muka ce za mu yi zaɓen tumun dare to ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk da ma talaka jihar Gombe ta tare da Alhaji Muhammadu Inuwa wahiyya yana yin Alhaji Muhammadu Inuwa wahiyya saboda muna ganin yadda malamai na addini da shehunnai da kiristoci yadda suke ta addu'a suka tabbatar da cewa wannan masoyin ƙasar ne masoyin talaka ne mai gaskiya ne mai basira ne mai nutsuwa ne mutsatsai ne da nasuwar Allah taron rai ne daga karewar Allah. Eh, to kanin na faɗa duba da lokaci a cikin jami'ar ta ta APC ana jiyo wasu da dama suna shigowa suna suka lamirin cewa bai kamata kuna shigowa a gidan rediyo kuna kawo korafin abin da yake faruwa a cikin gwamnatin ku ta APC ba. Wasu ma na cewa ma kamar mukamin da aka baku kamar ko aikin naku ba ku san yadda ya kamata ku tafi da shi ba. to ba da mu suke wannan da mai girma gwamna suke tunda dai mai girma gwamna shi ya ba mu da haka zan je can su yi da shi su ce mai girma gwamna baka kyauta ba mai girma gwamna baka yi daidai ba mai girma gwamna wannan baka yi tunani mai kyau ba ka ɗauko wayannan ka ba su da haka mu ba da mu suke ba da Allah suke ko da mai girma gwamna suke sai je can su garata mu dai mun san cewa mu an kawo mu kuma dole mu kare mar kima mutunci daraja sannan a ko da yaushe biliya idan ba za a zo a maka hasada ba wallahi tallahi ba za ka ci gaba ba in ba a maka hasada ba ba za ka je matsayin da kake a yanzu ba don haka don Allah don Allah a ci gaba da zuwa hasada a ci gaba da hasada a ci gaba da wada mana taki ba mu cutar da kowa ba ba za mu cutar da kowa ba ba mu san ana yi ba ba za mu tsaya muna maganganu muna kace nace ba ba kuma don komai ba saboda mai girma gamna a ko da yaushe mu burin mu da bukatar mu mu ga cewa ya abinci gaba kuma yana nan yana yi kuma za mu ci gaba da mar addu'a kuma mun san wane ne shi mun san abin da yawa kasar nan mun san irin taimakon da ya talaka mun san irin tun da aka saba gombe kai duk duniya ma ka gaya min wani gamna ne ya taba ba da pa pa pa pa pa bila adadin wannan duk don haka ba don ba ne saboda a nuna maka yadda yake kaunar talaka kuma yadda yake son talaka kuma yadda yake tare talaka kuma yadda yake tausaya talaka kuma yadda yake so ya ya wa talaka abin da zai amfana. To a ƙarshe a ƙarshe kali na faɗa an ɗan taɓa maka wani batu da gani kana a shafukan sada zumunta a yan kwanakin nan an ga kana yawan taɓa ɗaya daga cikin waɗanda aka ba ma wata hukuma a jihar Gombe eh, me ne za ka ci kan wannan batu? eh wannan batun ban shirya maganar zaba tukunna yanzu a bari sai daga baya akwai abubuwa da nake tattarawa ne idan na ƙare su zan zo in faɗi ko ma menene saboda mu a koda yaushe mai girma gwamna shi ya mana nuni da kar mu zalunci wani kar mu cutar da wani kar mu nuna cewa a za mu ci zalin mutum domin muna da mulki ko kuma Allah ya ka bu fiye da wannan shi baya yadda da wannan kuma shi baya son wannan kuma muna masu ƙara kira da babban murya mai girma gwamna kana taru da munafukai wasu wanda ba sa ƙaunar ka da haka mai girma gwamna ya kamata a ci an yi da rereya kuma da yaddar Allah za mu zo mu gaya maka su ɗaya bayan ɗaya waɗanda ba sa tare da mu ba sa tare da kai munafurtan ka suke yi da sunan kawai suna ciki ne amma fa zuciyarsu na cikin inda suke kai rahoton da haka falillahi alhamdu mai girma gwamna Allah ubangiji ya kara maka lafiya zaman lafiya kwanciyar hankali nutsuwa wadata ya kara maka farin jini da kurjini da ɗaukaka Allah Ubangiji ya ƙara haskaka maka kamar yadda yake haskaka maka yanzu Allah ya ƙara maka nutsuwa